Tare da sallama a gare ku da watan kunanan lahiya da wannan yammacin Juma'a 8 ga watan Afrilu. Yau da gobe shirin matasa kuke ji kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25 da 22 da kuma ta intanet a voahausa.com ko kuma ta Facebook a shahin VOA Hausa. A yamai babban birnin kasar jamhuriyar Nijar kuna iya jin mu kai tsaye ta VOA Africa akan mita 102.5 a zangon FM. A sauran sassan ƙasa ta Nijar za ku iya kama mu ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da niyya FM a birnin Kwanni masu gabatarwa. Jamila Kabiru Fage. Tare da Halima Jumrau. waɗanda Allah ya ɗora wa alhakin gudanar da harkokinku na mulki da ci gaban rayuwarku suna yi muku ayyukan da za ku yabawa ko kuma abubuwa kuke gani na tir da Allah wadai. kuna da korafi ko bukatun da kuke son gabatar musu ko shawarwarin da kuke son basu game da yadda kuke so a tafiyar da ayyukansu ku bugo mana waya kai tsaye a nambar ta waya ita ce alama tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar ko ku rubuto mana kai tsaye ta facebook mu karanta. mu a duk inda kuke kamar da yadda Jamila ta yi bayani yau layin wayar mu ɗaya wato alama tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu biyar shida shida na buɗe ku bugo mana waya kai tsaye ku sanar da hukumomin yankunan ku halin da ake ciki. Me ake yi daidai? Me kuke so a gyara? Yaya yanayin asibitocin ku Yaya makarantun da 'ya'yanku suke zuwa? Ya jami'o'inku idan kuna da su? Kuna da wutar lantarki? Ya maganar abinci, akwai wadata ko babu. Ga dama shirin yau da gobe shirin matasa ya baku, ku haɗa ma shugabanninku su ji kuma duniya ta shaida. Amma da farko, mu shakata da wannan waka ta 'yan tagwayen asali da Billy O mai suna gyara kayanka. Ɗan yeah, gyara kayanka, yeah, kayanka, gyara yeah, gyara kayanka, yeah, kayanka, gyara gyara kayanka, farcen zakalinka sallama ce ce assalamu alaikum al'umma ku hamsin sallama gana ce da kirkiro ta idan na so zai na kasara ta idan ko na so zai na girmama ta zari mata turki saboda in yaro da mota bata kwashewa kasafin shi ne ba ruwa tubali na girma ta koshi ƙara tsoro gudun sarba Su da ƙwazo shiga ta girma Su sukan sakawa a yau mai ruwa tun kawo Ya bane suka canza halin shi mutuncin kana a hannu jama'a daga gisi sun da bayan asiri biyu yawa ga kun san kamala Jamila. Na'am. Kin ji tagwayen asali da Bilio. Mm. Jamila lambar nan kamar na kuskure wajen haɗi ko? Eh sosai kan bari a sake gaya musu ko? biyu shida biyar biyar ne ko eh, daga ƙarshe ba biyu biyar shida shida ba kwarai da gaske kin san tsuha tsuha <laughs> wani irin tsufa <laughs> Allah ya tsuha ne kin san sai a hankali ba ni tsufa <laughs> Yawa, to ma saurari idan kuna jin mu yanzu haka dai layinmu yana buɗe muna jira ku kira ku gaya mana yadda abubuwa ke gudana a wajen ku yadda masu alhakin tahiyar da harkokinku na mulki kamar muka ce idan suna abin yabawa ko abin <laughs> tur da Allah wadda yau wato kahin mu da daukan waya ga bashir muktar yusuf zaria wanda a a facebook ya rubuta cewa Bashir Muktar Yusuf Zari ya ce na gamsu kwarai da yadda gwamna Nasir ‘yan rufa ke tahiyar da gwamnatin shi. Raina na jin daɗin yadda har yau an ci gaba da gano ma'aikatan ƙarya da na bogi wato hilaye mallakin gwamnati a hannun waɗanda suka mamaye su ɗaiɗai ne. Amma don Allah ina kira ga gwamna ya yarda bumburtu ne ko bumburtu? To bumburutu sana'ar sayar da man fetur da matasa ke yi a gehen titi ita ma sana'a ce. Kuma ko ba kome mu talakawa muna amfana da shi, haka zalika yanzu da ya hana muke ci gaba da cin bakar wuya. In ji Bashir Muktar Yusuf daga Zaria. Eh, sai kuma masu bin mu yanzu kai tsaye ta Facebook ɗaya daga cikinsu Ibrahim M. Lawal Tsafe. ya ce ina kira ga 'yan uwana talakawa da mu ƙara haƙuri komai zai daidaita insha Allahu. Na gode. To masu jama'a a ƙasar jamhuriyar Nijar musamman yamai in kuna jin mu yanzu haka akwai wanda zai yi uh, eh, halo? Halo? Yawa Malam Yusuf yawa a jamhuriyar Nijar kwanan nan aka yi zaɓe aka, gama kuma an rantsar da shugaban ƙasa kamar me, mutane ke cewa kamar waɗannan abubuwa ne ke faruwa misali mun ji an ce akwai matsalar wutar lantarki da dai sauransu. ko akwai waɗanda eh, za su hajiya eh, abubuwan da ke faruwa dai a jamhuriyar niger eh, bayan rikicin siyasa sai wannan matsala ta ɗaukewar wutar lantarki yanzu dai ofishin namu yana tare da mutane da dama waɗanda suke son su bayyana ra'ayinsu a game da matsalolin da suke ganin suke ci musu tuwo a ƙwarya da kuma irin shawarorinsu zuwa ga magabata. Yawa to bismillah. To ga malami na farko. Mm-hmm. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam mai sunanka. Malam dan marafa sule ne daga nan ya mai jamhuriyar Nijar. To dan marafa me kake ganin ya yi kyau wanda za ka yaba ko kuma abin da bai tahiya daidai wanda kake ganin ya kamata a gyara? To abin da ya kyau dai ana iya sa hajji ana iya sa ayyukan da muka ga gwamnatin Yusuf Mahmudu ta yi lalle ba komi ne bai daidai tsaf yadda ake so amma an samu kama ci gaba amma akwai abubuwan da za a gyara kwarai wanda ya shahi misali kamar gwamnatin da ake jira hal yanzu wanda ba a kaddamar da shi ba a nan kasan nijar ya kamata a ce an samu mutane waɗanda za su tsaya tsayin dukkan su yi aiki don saboda ci gaban kasar nijar akwai matsaloli da yawa yanzun nan kun eh, malam yusuf ya yi zancen abin da shahi wutar lantarki ƙauye ma a ƙauyuka daban-daban kamar yadda muke gani akwai matsaloli na kamar kuɗi mutane ba su da harakokin da za su sa kuɗi su shigo kenan rayuwarsu dole ne za su shi ta yi tsada ko manoma ne ko makiyaya ne da sauransu akwai matsalolin da ya kamata gwamnati wadda za a arzawa ta dibe wannan da ido arhama amma kira na na musamman kamar ina bukatar da wannan hukumar da suka dawo a samu a canza miyau tsakanin a caccanza don saboda a samu haɗaɗin haɗin kai tsakaninsu da sauran 'yan siyasa waɗanda ba su samu galaba ba kenan ya kamata a ce yusuf mahmud ya ba wannan abun karfi na cewa 'yan ƙasa duka 'yan ƙasa ne duk wanda iya ya yi wani abu don saboda nijar ɗin nan ta ci gaba ya kamata a sa shi cikin aikin ya kamata akwai mutane da yawa waɗanda suke ofishi ofishi waɗanda in kamar mutum gaskiya yana da kuzarin ya yi aiki don saboda ƙasan nan ya kamata ba sai an ce ɗan jam'iyya kaza ne ɗan jam'iyya yawa ɗan malam mun gode sosai ga kira nan muna samu daga najeriya salamu alaikum waye daga naija wani ya kira mu daga naija bari mu ji halo naija gombe ko a gombe ko gombe kumo kumo to wake magana daga gombe E eh, yawa muna ji mun gyara kumo Gombe ya sunan mai magana. Sunana Sale Jauro Gale. To Malam Sale muna sauraron ka me za ka tiga wa hukumomin da ke nan kumo. Kumo ana aiki, Tolba yana wani aiki sosai, ruwa yana zuwa hanyoyi suna nan kata-kata. Gaskiya kake faɗi ko dai siyasa kake? Gaskiya ne kowane ɗan kuma ya sani ai kowane ɗan. Yawwa. To mun gode sosai ga wani kira mun samu daga Najeriya. Hello, salamu alaikum wake magana. Hello. Hello, salamu alaikum. Amma rediyo yana kunne kashe rediyon kamalan. Hello. Hello, wake magana. Eh kuna magana dan buga mazauni eh, Ibrahim mazauni Kwadiba. To muna sauraron ka mutanen Kwadiba ya kuke? Eh ni a dan magaban zauni kwadewa jihar Kebbi ba gudun lokal yana. To muna sauraron ka me za ka ce game da abu yadda abubuwa ke tahiya a jihar Kebbi? abin da ke ta a jihar Kebbi gaskiya mu dai muna fatan wanga gwamna Allah shi sai sa yi muna adalci kamar kamar wada zai duda irin da ku Adamu Adama Aleru kamar da Adama Aleru ya muna ya gyara muna hanyar mu daga Saniya zuwa Lolo muna fatan wanga gwamna Allah sa shi muna haka nan to mun gode da eh, fatan. Allah sashi rigyara muna hanyar mu ko kuma ba mu ruwan sha da muna fatan ruwa da makaranta a nan mu. to Allah ya sa gwamnan jihar Kebbi ya ji wannan kira ga kuma saƙon da Hajiya Hauwa Baba ta rubuto mana daga Barna ga dukan alamu ta ce mu dai a barna son kai ake mana wajen ayyukan raya jiha kamar hanyoyi da makarantu misali kamar unguwarmu wadda take da jama'a masu yawa amma sai gashi an ware mu an ƙi a yi mana kwalta an kuma yi wa makwabtanmu gwamnatocin da suka wuce har zuwa yanzu ba wanda ya tuna da mu sai an zo zaɓe sannan ake tunawa akwai mu sako daga hajiya hawa baba wa alaikum salam wa ke magana aminu musa ne daga gadau to to to aminu musa muna jin ka daga bauchi me zaka ce to ni dai shawara zan so in ba wa gwamnan mu wato barista mema abubakar Muna jin Muna jin Kamala Aminu. Yawa akwai abubuwa da suke faruwa a kayan cewar wannan yanayi na takara ta na wannan Mala Aminu rediyon ka rediyon ka na kunna shi yasa da Allah ka she rediyon ka kai bayani. Rediyo yana kunne. Eh na kashe na kashe. To. Yawa shi wannan tsari da ake na kin biyan mutane albashi mun gagara ganewa verification din zai yiwu ne ko ba zai yiwu ba waho sai tafiyar ne ake ta da abu an ce kaza da kaza wannan sun ce ba kuɗi ne wannan sun ce wai ana verification din sai mutane su cika mota su wurin verification sai ka samu an yi wa mutum biyu mutum uku mutum biyar an tashi to shine muke so mu ji ne ma'anar wannan abubuwa in zai yiwu da Allah ba shi shawara kan cewar a taimaka a taimaki mutane saboda talakawa suna cikin wata hukuba. don ba wai kowa ne yake da abin da zai ci ba a gidansa amma mu ta mu Allah na tuba kusan muna da ɗan yar sana'ar da za mu kama mu yi amfani da ita to amma akwai waɗansu iyayenmu waɗansu yayinmu ne waɗansu suna da mata to amma duk suna cikin hukuma gaskiya suna tashin hankali mala aminu mala aminu eh mala aminu mu kaddara cewa gwamnan jihar Bauchi yana jin ka yanzu haka me zaka gaya mishi kai tsaye daga bakin ka zuwa kunnen shi yawa kai tsaye zan ce masa ayi kokari idan da ma'aikata na bogi a tantance su a san su wane ne na gaskiya a yi mana aiki na gari mu ma muna jin daɗin irin wannan taimako da ake na kakkaɗewa mutane masu irin wannan abubuwa a cikin al'umma. To mun gode sosai Malam Aminu da watan gwamnan jihar Bauchi ko mukarraban shi sun ji kuma za su isa mishi da wannan sako muna godiya sosai. To kahin mu koma ya mai Jamila. Eh da akwai wani Abdullahi Sani yanzu da yake bin mu a Facebook ya ce su sa tsoron Allah zukatansu. Ku rika duba gobe in kai ne yau to gobe ba kai bane ba kai wani ne. Mm. ga Ibrahim Yusuf Iro ya ce VOA ta yaya kansiloli da ciyamomi za su yi aiki ga al'umma bayan mutane suna bin su da roƙe-roƙe kullum idan gari ya waye za ka ga mutane na ta sahwa da marwa a gidajensu domin neman taimakon kuɗi to ta yaya shugabanni za su yoma jama'a aiki ina kira ga masu irin wannan hali da su bari a yi ma mutane aiki idan kuma za idan kuma za ka je neman alhorma to ya kasance na al'umma ne ba naka ba in ji ibrahim yusuf iro eh. to nyamai kuna jin mu Hello? Yawa to akwai wani akwai mhm. wani malami na gaban malami sunaka. Wato sunana Mutar Saidu amma ana kira na da Pappa. To Pappa muna sauraron ka me zaka gaya wa hukumomin kasar jamhuriyar Nijar me ke ci maka tuwa a kwarya ko me kaga an yi daidai ka yaba kuma kowane gyara kake so kaga an yi eh, gaskiya ne wato akwai abubuwa da aka yi wato waɗanda suke abubuwa ne masu kyawu a cikin wannan kasar shekara biyar kenan daga hawan shugaban kasa mai ci muhammadu yusufu sannan kuma akwai ababe da dama da suke ci ma mutanen nijar tuwo a kwarya don haka na yanzu a gaggauce za mu yi magana bisa kan dukkan wannan abubuwan wato ni babban abin da yake cimintuwa a kwarya shine wato taɓarɓarewar karatu a zamanin yanzu a nan cikin ƙasar Nijar. Wato makarantu na gwamnati suna cikin wato matukar wahala fiye da yadda ya kamata. Don a yanzu harin da muke ciki akwai malaman makarantu na jiha ta da magaran da kuma maraɗi da suke kukan albashinsu saboda ba su samu wato albashi ba. Amma ana cewa idan dambu ya yawa baya jin mai. ayyukan an yi su fiye da yadda ya kamata yanzu in aka ɗauki abin da ya shafi ɓangaren wato ainihin tsaro an samu ci gaba mai yawa wato daga hawan shugaban ƙasa muhammadu isu zuwa rana mai zuwa rana ta yau kuma abin da ya shafi harkar gine-gine wato na ainihin gwamnati na ƙasa kenan shi ma an samu ci gaba da dama amma to duk irin ci gaban da za a samu a ƙasa idan ya kasance akwai taɓarɓarewar makarantu to aikin banza ne saboda gimshikin ci gaba a ƙasa wato shi ne ilimi kenan ne abin da kiran da nake yi ga shugaba ƙasa Muhammad Isu shi ya yi ƙoƙarin ganin ya gyara taɓarɓarewar wannan ilimi a cikin ƙasa ya kasance an diba kuɗi cikin budget an zuba kuɗi isassu waɗanda za a gina makarantu a ko'ina a cikin ƙasa sannan a ɗauki maluma kuma ya kasance ana biyan su sawu da kafa dai su kasance suna aiki fiye da yadda ya kamata a cikin wannan makarantu ni shine kiran da nake so in yi da shugaba muhammad Isu. To mun gode sosai Papa Yusuf akwai wani ko wata? Eh akwai wani malami wanda shi ma yana so ya bayyana rashi ra'ayin malami eh, sunanka. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala barkatuhu. To hajiya muna lahiya. Lahiya lawa mai sunanka? To sunana Muhammad Rabiu. To Muhammad Rabiu muna sauraron ka. To mu dai muna so ne mu bayyana ra'ayinmu a bisa kan eh, wato zaɓe da aka yi da kuma shirin da ake yi na sabuwar gwamnati a samu a kafa ta sabida zama eh, wato ƙasa aiki. Eh, kiran da za mu yi a bisa kan haka za mu ce ma shugaban kasa ya dibi 'yan Nijar ya dibi Nijar. Wato, kar ya yi diba da cewa waɗanga sun kama mini wanga farti ya kama mini wanga farti ya kama mini. Kenan amma a rabu a gamu kawai ya diba 'yan Nijar. Duk abin da zai gyara 'yan Nijar shine ya kamata ya yi wajen eh, naɗa gwamnati. kenan ya diba mutanen da suka cancanta wanda ƙwararru ne ba wai sabida sun kama musu ba a sabida dacewarsu sabida kwarancewarsu wa kenan kuma ya tabbata wa'annan za su sa wato wannan tsarin nashi na renaissance kenan ya samu ya tabbatar da shi wato wanga kuma muna kira hallo da wancan sauran bangaren 'yan siyasa su kuma su masu diba nijar kenan bai kamata ba a ce duk 'yan siyasa suna bin wato son kansu ko kuma a'a kowa yana so yana son kanshi kenan su diba Nijar a diba Nijar ya wato matsala ta biyu ita ce wato matsalar wutar lantarki a bisa kan muna so mu ce ya kamata birema shugaban kasa ya mai da hankali a kan wutar lantarki wato Nijar yanzu duk ma bukatar wato wasu gine-gine kamar su ko kuma wani wato muna so da bo ya zamanto a ce muna da yancin kama a bisa kan abin da ya shafi wutar lantarki yawa to mu mafi mafi manci wato ba kamar gine-gine su exchanger ba misali abubuwan nan gine-ginen na exchanger da inda a ce kudin a cikin wato wutar lantarki a kasa da matsalolin wutar lantarki sun rage sosai da sosai yawa mun gode sosai malam muhammad rabiu ga kira na mun yawa mun gode za mu sake komawa ga Nijar jamila akwai ai wannan shi dai kasim shittu ya ce kai ya kamata gwamnan bauchi ya tausaya wa ma'aikata ya biya su sannan ya sa ido akan masu fetur da suke karkatar da mai zuwa kasuwar bayan fage to mm. allah ya sa a gyara yawa sai aliyu muktar umar kamar malam yusuf kamar akwai rediyo yana kunna a nan wajen ku ko malam yusuf eh, yana dawowa kunnen mu da allah ku kashe shi yana Yawa. Yawa to ga kira mun samu daga Yobe. Hello? Tumara daga Yobe. Yawa salamu alaikum ba mu ji sunan da kyau ba yawa mai sunan mai magana. Kurmanu daga Yobe. To muna jin ka. Kurmanu daga Yobe. Wato abin da nake so in faɗa shi a nan ne ah, Muna jin ka muna jin ka. Wato abin da yake faruwa a wajen kananan hukumi ne a nan a yobe an ce ana tantance ana ce ana tantance ma'aikata amma sai muka gane akwai haɗin baki a tsakanin su wanda suke tantancewa na wajen auditocin nan da kuma shugabanni to ga a kwanakin nan an ce an yi musu karin har kuɗi na allowance nasu sai su zo duk a wata ana ba su kuɗi wajen naira dubu ɗari da hamsin tsakanin su da ciyamomi na lokal gamman to saboda haka wannan irin haɗin baki wannan sai kuma sai zo su rinka jan kafa ƙananan ma'aikata suna shan wahala maimakon su kare wannan aikin nasu akan lokaci sai su zo su rinka ja wata uku wata hudu mutane da yawa ba su samu albashinsu ba to saboda haka muna kira shi gwamnan jihar Yobe domin ya san wannan abu menene karin wasu auditoci din har naira dubu ɗari da hamsin ana ba duk wata bayan wasu sauran ma'aikata din babu aikin yi suna nan suna zuwa ba sa samun ba sa samun komai wanda aikin ma da za su yi babu shi kawai sai je su zo su zauna su je su koma eh ba yin komai a kayan hukumomi an zo ana ba wasu ofisoshi masu bincike suna jan kafa ana ba su kuɗi saboda haka wayan na abubuwa bai kamata ba to muna godiya sosai da watan e eh, to ci gaba ci gaba mhm. kokari a yi mutane talakawa aiki wanda za su gani a kaɗa to saboda haka muna fata gwamna zai canja wani al'amari ba gode To mun gode sosai yawa ga kuma wani sako daga Aliyu Muktar Umar. wanda ya ce duk da cewa kansiloli da ciyamomin karamar hukuma su ne suka fi kusa da al'umma a gaskiya al'umma ba sa more ribar zaben da suka yi musu sai dai kashe mu raba kawai da ake yi a sakatariya idan kuma kaga aiki an yi shi a ƙasa to tabbata a yankin da ciyaman ko kansila ya hito ne sauran yankunan kuwa ko oho a halin yanzu dai al'umma ba sa ganin ayyukan ƙananan hukumomi a Najeriya. Sako daga Aliyu Muktar Umar Kwalli daga Kano. Jamila kamar zaki um, a, a, a facebook yanzu ba da akwai abdullahi baban yusuf ya ce salam filin yau da gobe ni a ra'ayina da shawara ga masu mulki shine su zamo masu adalci da kwatanta adalcin domin hakan ne kadai ka iya kawo ci gaba a cikin al'umma To sai Kacalla bakar ya ce yau da gobe shirin matasa alhamdulillahi gwamnanmu Alhaji Kashim shatima na jihar Borno da ɗan majalisa mai wakiltar Dambuwa Honorable Habu ko daja ne da fatan na wannan suna daidai. Da sakatarenmu mai ƙwazo da kishin ƙasa Alhaji Modu Mustapha Tokibe na ƙaramar hukumar Dambo suna ƙoƙarin su amma kirana a gare su a yau shine mu al'umman Dambuwa muna hwama da rashin wutar lantarki da rashin kasuwa don Allah a taimaka daga ƙarshe ina tuna muku Dambuwa Dambuwa ne gari na farko da 'yan Boko Haram suka ƙona illahirinta. kar a bar garin a baya wajen sake gina shi da fatan Allah ya samu dace amin. Amin. Sako daga kacal labukar Kesi Dambuwa ga kira daga Kano. Hello, salamu alaikum wake magana daga Kano. Hello, Hajji Halima. Wa alaikum salam wake magana. Ala ne wanda aka fi sani da ba da riba rana daga nan je ga lokacin government Kebbi State. A to alaƙilu muna jin ka daga Kebbi to. Ina muku barka da wani. Barka dai mai za ka ce? Barka da aiki. Barka dai. Shawarar da zan bayar a nan ita ce ya kamata gwamnatin na da dawa a kan wannan halin da suke ciki na samun ma Mala al wallahi Hajji Halima da zaki duba nan zai shekaru kan gaba da gidajen mai dora a rufe suke. Gidajen mai. Eh, kuma bula makin ma da suke ba kayan su makar kankan sai za ki zo ɗari uku na sun suke lita. To me kake so a yi? ya ba da shawarwari ta ta ja. kuma daga cikin hannun da ciki. To muna godiya sosai Malam Ali Akili ko da yake layin ba kyau ba mu ji abin da kake hwaɗi sosai ba ga wani kira mun samu hello salamu alaikum. Salamu alaikum salam. wake magana kuma daga ina? Sunana Muhammad Yahuza ne daga Kamba Kebbi State. To Muhammad Yahuza daga Kamba Kebbi State muna ka. Ni abin da nake so ga shugabanninmu akwai wata matsala ɗaya da take tsakanin Kamba zuwa Lolo wurin jirgi ya kamata gwamnatocinmu su ƙara mana jirage irin ƙanana na tura da kuma na ko a koyan matasa saboda kowane lokaci nan garin dole sai na da lolo kayan mutane sun sha salwanta akan matsalolin jirgi za ka muke neman taimako ga shugabanninmu. Eh muna je. Da kira kenan. sannan kuma akwai matsala irin wadda su kuma yan kabo kabo suke hawa daga kambar zuwa eh, eh, dole kaina wanda suna bin titin da ta iri dakin gari mana gwamnan da suna bin gehe gehe titin suna saurin lalacewa da haka muke neman matasanmu ma ina kira nan kan ba cewa da Allah su taimaka su yi tsakiyar titi kamar yadda turawan da suka yi hanyar nasu ta umarni a To muna godiya sosai, yawa mun gode sosai, yawa muna godiya yanzu ga albade abubakar wanda ya rubuto daga jamhuriyar nijar ya ce salamu alaikum voa ni shawara nake ba su akan rashin yi mana aikin da zai kawo ci gaba Misali, karamar hukumar Filinge, wadda yau tsawon shekara biyar da shugabancin da aka yi babu wani abu na zahiri ko alamar ceto jihar da ke fama da rashin ci gaba na kowane fanni. Da fatan hukumomin ƙasar jamhuriyar niger sun ji wannan sako na albada Abubakar za su ɗauki matakin wato yin ayyukan ci gaba a Filinge. Da akwai wani ma yanzu daga nan dai jamhuriyar Nijar ya mm. ce akasarin matasa a ƙasata ba su da aikin yi. Gwamnati ta samu musu aiki daga Maniru Malam Murtala da Magaram. Sai kuma mm. wani na ƙarshe daga Kano ne ya ce yau da gobe mu matsalar mu ita ce ƙarancin man fetur da wutar lantarki a nan Kano daga Tijjani Aminu Dandago. dago. Mm. To ra'ayinmu na ƙarshe ko yawa daga Hafsat Idris Bawa Bawa ta ce da gobe mukam a jihar Taraba sai shuru saboda gwamnan mu ƙabilanci da addini ne kawai ya mamaye mulkinsa. Idan kai ba bajukuni kuma Kirista ba, to ba za ka ci gajiyan mulkin ba. Shi ne ya sa Ashe ya sa faɗace-faɗace suka yi yawa a jihar mu da fatan Allah ya kyauta, sako daga Hafsat Idris Bawa Bawa. To, masu saurari, abin da ya sawaka kenan iyakacin abin da zamu iya kawo muku kenan saboda lokaci ya fara daga mana hannu sai ranar litinin da izinin Allah yanzu a madadin Jamila Kabiru Fage da Daniel Brown wanda ya hada mana sauti da Tafarra Girma Tafarra wanda ya hada mu da ku a Facebook da Yusuf Abdullahi wanda ya taimaka muka tattauna da 'yan jamhuriyar Niger da duk waɗanda suka kira da kuma waɗanda muka karanta sunayen ku a nan da injiniya mu Mr. Vasco Halima Jimarau ke sallama da kuku huta lahiya Allah ya sami ƙarshen mako lami lahiya cikin kwanciyar hankali da wadata.